يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da zuwa a wannan safiya ta litinin sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin kiristoci kuma yau sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah madaukakin sarki ya zo mu wannan masallaci ne albarka masallacin da yake kofar fadar mai martaba sarkin bajin a nan cikin garin kashewa a jihar yobe kuma a kasar mu ta najeriya inda ake gabatar da tafsiri na iyaye mata idan ba a manta ba muna cikin suratul ahzab sura ta talatin da uku in kin falo da sama وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذنا ka tuna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ka ambata ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al'ummarka a da aka zana yayin da muka yi minan da biyina mizaka muka rike daga annabawa alkawarin annabawa kamar yadda na faɗa muku a karatun da ya gabata wasu bayi ne na Allah madaukakin sarki da Allah ya zaɓe su ya ta su a cikin sauran bayansa wanda malamai suka samu labari dangane da kalmar rubuwa ta gina aka samu ta idan aka ce annabiyo daga annabawa idan aka ce annabi daga annabawa النبي بيضم النبيون وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم النبي بيضم النبيين نبيون وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم إذا دق النبوة shine daga wato zai zama annabiyu wanda yake da daraja ta koli idan aka ce daga annabawa annabi na zai zama wanda shi ake samun labarin Allah mai zaki a wajensa wannan baiwa ce da Allah mai zaki ya su wasu cikin ƴaƴan Adamu ya ba su duk inda aka kawo wani annabi za ku kama mutum shi yasa malamai suka ce wanda yana daga cikin baiwa da gaida da Allah ya wa ubanmu Adam alaihi salatu wassalam annabi Adam akwai wasu darajoji guda bakwai da Allah ya yi wanda shi kadai yake banta da wannan darajoji daraja ta farko inna Allah ta'ala khalaqahu bi yadihi Allah madaukakin sarki ya halitta annabi Adam ne da hannunsa bai gare da Allah ku da wani sarki yake cewa da jibiri lokacin da Allah ya bada wani mutumai da suna jibiri su bai ba. Na Allah ya ce, "Ma ana haka ne a haka, an ta juda ka yi rikin juda, jima'a na kasu biyar biyar ga abin da na hadin shi na hannaye na guda biyu wanda yake nuna Allah ya halitta annabi Adam da bai da hannunsa sannan Allah madaukakin sarki ya busa wa annabi Adam ruhi da kansa wanda sauran halittu gaba daya Allah madaukakin sarki ya ba da umarnin halittar su amma annabi Adam ya halitta shi da hannu to busa ruhi ba Allah madaukakin sarki ya yi ruwa mala'ika da ya busa wa kowane idan kuka kalli hadisin Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara mishi da فجعل صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بدن امه اربعين يوما مرتبا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مرقة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فيرفق فيه روحا مجاء الله صلى الله عليه وسلم لم يقوى لديه an tara halittar sani a cikin mahaifiyar da kwana arba'in yana nan sannan kwana arba'in yana gudan sannan kwana arba'in yana da kuma wanda suka ba da kwana da yana Ba to daga nan a zuwa da shi sai a turo mala'ika wa ya kuka fiye ruwa sai ya kuka biyu kenan mala'ika shi ne ke kuka wa mutane an gane amma shi annabi adam Allah da kansa ya kuka biyu to ina muka samu wannan alaran wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan wawo ni ta babu shekara da ta ce idan ka da rabu ba ilmana idan kala rabbuka lokacin da ubangijin ka ya ce lil mala'ikati wa mala'iku inni khaliqun basharan min din ni zan halicci wani mutumi daga tabo tabo shi ne kwakwafiyar kasa addin bayan wato Allah ya ce ni halitta a nan da sai ya ce fadi da sauri idan na halitta shi na daidaita shi wa nafaktu fihi min ruhi kuma na buta mishi ruhi na fa qa'ula hu sajidina ku malaiku kuma su jada wannan yana nuna Allah da kansa ya buta wa annabi Adam ne ruhin sa tunda Allah ya ce wa nafaqtu fihi ruhi kuma na buta mishi ruhi wannan annabi Adam na daga cikin baiwar da Allah ya kebance shi da ita baiwa ta uku da Allah ya fifita annabi Adam da ita akan sauran halitta malamai suka ce wa'allama wa'allama rukun masu kullaha Allah ya sanar da shi sunayen komai Allah madaukakin sarki ya ce وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنت فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لا علم لنا Allah madaukakin sarki ce wa allama adama al-asma'a kullaha sai ya sanar da adam sunayen gaba daya ba abin da Allah ya sanar da adam ثم أردهم على الملائكة التي بكرر وملائكة والملائكة سيدي أن يكوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقبال الآباء الأولى يقول أن من هو جميل alamun su buhari ka suka ce tafiya da farinta la ilma lana ba mu da ilimi illa ma annan da nan ji a da zaka yi kuma ta da innaka anta alimul hakim kai mai ilimi da kuma mai hikima wannan yana kuma ga ko amma Allah ya kula da adam gaba daya wannan wata daraja ce da Allah yake bai cewa ba mu annabi adam ne ita daraja ta hudu shi ne wa an tsaye da lamun mala’ika mala’iku gaba ɗaya su yi wa annabi adam su yi da Allah ko da mutum ke yi wa ɗaya kullum halin mala’ika ta biyu da adama. lokacin da muka ce wa mala'iku ku su sujuda wa annabi adam fasakai ku ba ta yi su yi sujuda illa ya kuli ta sai ta yi a ba sai ya yi wanda ta sai ya yi girman kai wa kada wani kafin ita sai ta tafi cikin kafin wanda yana nuna mala'iku gaba daya sun yi wa annabi adam mutunta wannan daraja ta wuce Allah ya kebanta annabi adam alaihi salatu wa daraja ta biyar malamai suka ce وعدك له الله الجنة بكل أي عمل عما يعشق الشيء الجنة كافية أيك القوة الثلاثين وقلنا يا ya ce sai muka ce ya adam wa kulna ya adam kun anta wa zawjukan jannata kai adam da kai da ma'azar ka ku zauna a aljanna wa kula min ma rabada min jinni kuma da kai da matar za ka duk abin da kuke zuwa cikin aljanna ku ci wala ta tara ba har da shi da sai dai gida ce guda daya ko ita ban da ita kar ku kusace ni idan kun kusace ta saka kuna mina zalimi za ku kasance da cikin azzalimai wannan yana nuna Allah da kinta ya shigar da annabi Adam kafin ya aikata aiki ya ce da shi da masu ta kawai zauna aljanna amma bayan wannan duk wanda ya shiga aljanna ya yi aiki Allah ta shigar da mu aljanna wannan ita ce daraja ta biyar daraja ta shida malamai suka ce Shi ne waje ana hullahu abul bashar waje ana hullahu abul bashar Allah ya zaɓi annabi Adam ya mai kashin uban mutane duk inda kika ga wani mutum ya to Adam ya ba fara fari ne mutumin ko ne dogo ne ko gajere ne wani kalar yare ne a wani maza ta ke? Adam ne ba haka ne kuma haka ba ne to shi Adam ba ya ba beda da baba an sani ba kun gani Allah ma Allah ko ku tanke ce ya bani adam la yamkunannakum Allah kama akhraj abawaykum min al-jannah yasa Allah ko ku tanke kira mutum ya bani adam ya ku ya adam yace la yamkunannakum shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna kada ku bari shi ya fitine ku kamar yadda ya dallabe baban da mahaifiyarku ya fitar da su daga aljanna shine annabi adam da matarsa hawwa idan Allah ya zaɓi annabi adam ya tashi baban mutane ko bai tashi baban mutane ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullukum min adam wa adam kullu min turabin dukkanin ku daga adam ku adam kuma daga zuwa ya yi wannan yana da duk mutanen duniya ta yana da adam wannan daraja ce da Allah yake da annabi adam da ita ta shida shi kadai yake da wannan daraja daraja ta bakwai da Allah madaukakin sarki yake barci annabi adam da ita shine inna Allah ta fa min dhurriyyatihim nubuwwata wa risala Allah ya zaɓi annabtaka da manzantaka gaba ɗaya daga cikin zuriyar annabi Adam. Duk inda kuka ji ce wannan annabi ne ko wannan manzo ne, to cikin zuriyar annabi Adam ne ba cikin wasu bane. An fahimci wasu Allah ba da wani sarki ya ce wa ma an sana kabalanka. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan فاسألوا أهل الذكر إن لا تعلمون الله قد تركتي وما أرسلنا قبلك فمتبع إيكا وكاكين سيا محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجالا فاجر متعدين متعيسا نوحي إليهم جمع وحي الله idan mutum yana so ya samu ƙarin bayani kan cewa mutane ake aikawa kuma suke ko zuwa ake aikawa sai Allah ce masalu ahadan zikir ku tambayi ma'abuta ilimi in kun lura da Allah ne ko ku sani wannan yana nuna duk inda ka samu manzo da aka aika mutum ne ko ba mutum ba mutum ne in ko mutum ne to cikin zuriyar da ta ji kina aka sani shi wannan daraja ce da Allah ya mutunta wa babanmu annabi Adam alaihi salatu wasallam to a cikin wannan tarbiyya da Allah ya madaukakin sarki yawa zuriyar yawa annabi Adam sai ya salatin wasu mutane daga cikin sai ya nada da rawajin na annabtaka idan ana so a ji labarin Allah sai a wannan su ake samu sun suka fi kowa daraja ta koyi a cikin wannan mutane Allah madaukakin sarki bayan ya ta dole to a cikin su kuma sai ya sake salatin wasu kamar guda ɗari uku da goma sha wani abu Allah madaukakin sarki ya zaɓe su sai ba su manzantaka sai zama bayan kasancewar su annabawa su manzantai ma'ana an aiko musu kuma an ba su sababbin littafi da za su su karantar da wa da shi bayan waɗannan Allah madaukakin sarki sai sake sanatin wasu guda uku guda biyar sama da wa'annan guda ɗari uku da goma sha uku wa'annan guda biyar ɗin sai fifita su a kan wa'ancan su ake cewa wato kulul azmi da rusul wa'anda shi ne Allah ba da dukkan sai ke cewa zan Allah sallallahu alaihi wa sallam فاصبر كما صبر أولو العزم كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم نعم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار نعم. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله تعالى فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم كما صبر أولو العدل من الرسل kamar yadda ma'abuta azuma daga cikin manzanni wato suka yi haƙuri wala ta sa a kar ka nemi abin bauta wa al'ummar ka da azaba an gane wannan Allah yana ga wanda Allah ya koyi da wadancan ulul azmi min ar-rusul ma'abuta azama na daga manzanni to su waye ne ma'abuta azama na daga manzanni malamai suka ce su ne guda biyar waɗannan guda biyar ɗin su ne Allah maɗaukakin sarki a wannan sura yake gaya mana sai ce wa idu aka zana misaƙan nabiyina minan nabiyina ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba al'umma ta labari lokacin da muka rike alƙawari na daga annabawa wasu daga cikin annabawa to wajen annabawa ne sai Allah ya lissafo su wa minka daga kai ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi rike alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min annabi da bi kadin sai ce wa minka wa min nuhin sai kuma Allah ka dauki sarki yake da kuma annabi nuhu shi ma mu rike alƙawarin da ya Allah ka dauki sarki an gane wannan cewa wa ibrahima Allah ba da sarki ce kuma da ibrahima na gaba sai Allah ya ce wa Musa da kuma annabi Musa a alaihi salam na biyar sai Allah ya ce wa Isa ibn Maryam da kuma annabi Isa ibn Maryam Allah ya ce wa akadna minhum al galiza waɗannan mun rike alƙawari ne kauri a kan wani irin alƙawari ne da madaukakin sarki yake malamai sun baka mutum da yawa wanda duk alƙawarin da aka yi da aka ce ai nake da su to za ka samu abin da malaman suke cewa shi ne ai nake shi akan sauran annabawa ma shi ne Allah mu da sarki ya rike alƙawarin annabawa cewa za su bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo ba za su koyi sabon da Allah mu da sarki ya turo su da shi ba wannan kuma ai ba wayannan bane ko Allah mu da sarki ya rike alƙawarin su ko sauran ba Allah ya wata alƙawari ba su to ne darasin cewa su an rike alƙawari mai girma mai matsayi a kan malamai suka ce matsayin su da darajar su da aka ba su ya fi wakilcin sauran annabawa ne ban sani ko an gane shi yasa dukkanin annabawan babu wanda aka ba wa shari'a wacce ta fi girma ta fi fadi kuma ta fi cike da kyau da ban kaye kamar su wayannan shi yasa wani kuma Allah zai bayyana su sai ya ce shara'a na kun bin shi نعم تفرقوا فيه نعم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد الله هذا في التركية شرع لكم من الدين أن شرعا كاموا إلى الدين abin da aka shar'anta muku na addini ma wa sabihi nuha ko shi ne abin da aka yi wa annabi nuhu wasiya da shi abin da aka wa annabi nuhu wasiya da shi ya kira mutanen da ya mutu wa addini shi ne abin da aka shar'anta muku na addini sai Allah wajen sarki ya ce wa ma wallazi auhayna ilayka da wannan wanda muke yin wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wannan wanda ake mai wanda ake wahayi zuwa gare ka wannan addinin na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ko yake kace ce wa Ibrahim wa ma wasina bihi Ibrahim da kuma abin da muka yi wa annabi Ibrahim da duniya da shi bayan wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa Musa wa Isa kuma wanda muka yi wa annabi Musa wasiya da shi kuma muka yi wa annabi Isa dan Maryam wasiya da shi duka idan bai sauraron bai gane ba sai Allah ya ce an aqimu dina shine ku da addini gaba daya wala ta tafarraqu dini kar ku rarrabu a cikin addini an fahimci wannan yanzu su waɗannan gaba ɗaya annabawan addini ɗaya aka ba shi aka sharɗanta musulunci wani addini ne shi ne addinin musulunci ba wani annabi ne wani addini wanda ba musulunci ba ban sani ba kun gane kowane annabi musulmi ne Allah ba ɗauki sarki ce ko wannan shi ne abin da ya da. sai ya ce ku tsaye da addinin gaba ɗaya kowa ya taru a cikin wannan addinin karko ku rabu to me ake nufi karko ku rabu a cikin addini misali wannan da manhajinsa wannan da ƙungiyarsa wancan da mazhabarsa wancan da kaza wancan da kaza shi ake nufi ko kuwa me ake nufi malamai suka ce da ake nufi da wannan shine ku yi riko da tauhidin Allah dokokin sarki Dukkaninku. ku yi riko zuwa ga tauhidi Allah kadai za a bautawa sannan ba za a mai shirka da komai ba an gane wannan wannan shine addinin da aka yi wa annabi Nuhu wasiya da shi ba za a bauta wa kowa ba sai Allah ba wayannan mutanen nashi wayannan abubuwan da suke bauta wa kuma bayan Allah su wato wuta da ne da suwa'a da ya musa da ya muka da nasara duk su daina a ajiye su gaba daya a ɗauki Allah madaukakin sarki ina fata an gane wannan wannan shi na bi da ka aiki annabi nuhu da shi a tsaya Allah kawai za a bautawa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce me inna arsalna ruha inna arsalna ruha ila qaumihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum 'adabun alim Allah ba da suka ce ce mun aika annabi nuhu zuwa ga mutane kuma kace ka gargade su ji tsoron Allah wannan shirka da suke yi su daina tun kafin azaba mai ranci da zo musu an fahimci wannan shi yasa a wani Allah ya gaya bana da aka tura annabi nuhu da ya je abun da ya ce musu shi ne ya ni ike bugun laha ma da kuma yin ilahi. Wadda Allah ma lahum min ilahin ghayruh. Inni amuru alaykum azab yawmin azim. Allah madaukakin sarki ولقد a نوحا zuwa ga mutanen sa da muka aika shi zuwa ga mutanen sa da ya je ala ya zo ya ce ya ku mutane sa ya ce gudun la ku bauta wa Allah ma la kun min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ya dace da bauta wanda za ku nufaci shi ga wani kuma amfanin duka ko in kuna da matsala za ku nufaci shi duk wani muku wannan damuwa sai shi Allah mai mutunta bayan shi ba ka rukuwa sai annabi ruhu ya ce ne inni haka nan ne inni akafu alaikum azaba yawmin azim ni ina tsoratar muku azabar wuri mai girma annabi nuhu ya musu wa'azi su daina yin shirka kun ga wannan shi ne sakon da annabi nuhu wato Allah mu da ya tura shi an gane wannan ba ma annabi hudu ba annabi hudu ma sakon da aka ba shi kenan wa ila adin aqahum huda qala ya qawmi ibudu allaha ala min ilahin ghayruhu na'am afala tattaqun Allah yace wa ila adin aqahum huda adawa ma zuwa gare su mun aika musu dan uwansu annabi hudu alaihi salatu wassalam shi ma da ya ce ƙala ya komi ya ce ya ku mutane da ya ke gudun da ku bauta wa Allah madaukakin sarki ma da kummin ilahin gairu ba ku da wani ilahu koma bayan Allah madaukakin sarki ya kamata a ji ku ji tsoron Allah an gane wannan kun ga sakon yi da yake shi ma annabi kudu da yake abin da annabi gudu ya faɗa ya haka ya faɗa to ba shi kadai ba salihu ma ta ka aike shi haka ya faɗa وإلى ثمود أخاهم صالحا نعم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نعمة الله لكم آية فذروا وإذا زين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره kun ga kafin da an yi gano da yi wa mutanen da shi ma abin da ya faɗa musu ne wa ila samuda a kafin balina samudawa sai aka aika musu dan gurin annabi salihu shi ma da yake yake ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru mutanen madayyar da Allah yake wa ila madiyana akamu bi ba mutanen madayyar sun aika musu rasulun a cikin aiki alaihi salam shi ma da yake tsada ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru yake hukunta wa Allah babu da wani ilahu kuma bayan Allah ba da Sakon da annabawa gaba ɗaya iri da yake an fahimci wannan shi yasa wani wuri Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا Allah madaukakin sarki ya ce wala kada ba an sana cikin kulle ummatin rasul kowace al'umma sai da muka tayar da manzo a cikin ta sakon da mutum yake dauke da shi a cikin gudun lara Allah kadai za a bauta wajen tafi gurɗaku kuma dole sai an bai zanci ɗaku an gane wannan Allah kadai za a bauta wa a nisanci ɗaku da Allah madaukakin sai Allah ya ce daga cikin su akwai wato wadanda suka shirya. daga cikinsu akwai waɗanda kalmar azaba ta tabbata a kansu Allah ta kare su Allah ku kuma cikin ku je ku tafiya a bayan kasa za mu ga yaya akibar ba su kayyatawa ta kasance Allah ka gafarta ba shi yasa ba a taɓa yin shirka da Allah ba da wata sarki aka wani lafiya ba wannan ka'idar to ita ce wacce Allah ya ɗora annabi nuhu akan ta ita ce wasiyar da aka yi wa annabi nuhu kuma ita ce wasiyar da aka yi wa wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wasiyar da aka yi wa annabi Ibrahim ita ce wasiyar Musa da Isa shine a tsaida addinin gaba ɗaya kar a rarraba shi ba mai ta cewa a cikin addinin sai Allah kowa ya zama Allah kada yake bautawa wannan shine hadakar da ake bukata Allah madaukakin sarki ya sa mu gane shi yasa ma malamai suka ce a wannan gurin sai aka yi amfani da kalma ta astafarru ba a yi amfani da kalma ta al ba domin akwai saɓani akwai bambanci tsakanin al da kuma astafarru suka ce duk wani saɓani da mutane za su samu ba a ambata shida wato farko sai idan saɓanin sun daga tushe yake har tsaye gaba ne an samu wannan sabanin to sai zama wato farko ne yanzu da rabuwa an fahimci wannan amma idan aka samu wato sabanin da ake cewa kila to shi wannan sabani ne da leke aka same shi da kai ba idan muka samu sabani ni da kai sai ya zama har zuciyar mu sabanin dai ne abin da muka kudurce dai ne manufa ta kaza manufar ka kaza to a daidai lokacin an samu ne a tafaru amma idan muka samu sabani manufa ta kaza manufar ka kaza a wajen aiki sai aka samu wato sabani to wannan sabani shi ake cewa ne wato la an gane ko shi wannan shari'a ba ta kore shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu annabawa ƴaƴan uba ne me ake nufi da ƴaƴan uba ƴan uba su ne da suka haɗa uba daya amma kowa da mahaifiyarsa to me ake nufi da mahaifiya da mahaifi daya kuma kowa da mahaifiyarsa idan kika fassara da cewa mahaifi da ya haifi mutum ko mahaifiya da ta haifi mutum shi ake nufi to ba za ki gane karatun ba domin me zamanin su ma da bambanci ko ba haka ba wani daga cikin su bai da uwa zai da uba kamar yadda annabi adam yake wani daga cikin su bai da uba sai uwa kamar annabi isa alaihi salam wani daga cikin su ba babansa ba musulmi bane kamar annabi ibrahim an gane wannan kamar annabi musa babansa sa ibrahim kamar annabi sallallahu alaihi wasallam baban sunan sa Abdullahi kun ga akwai bambance bambance ba nan gurin to ba za ka gane ba to me ake nufi da cewa annabawa baban su daya amma kowa da mahaifiyarsa malamai suka ce a larabci manufar dan adam matsatsunin da yasa sa ɗan adam ya samu kansa a wani wuri ana ambatar wannan abin da mahaifinsa ko mahaifinsa shi ya Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun الكتاب ورقم متشابهات يا إسلام Allah madaukakin sarki yace huwa allazi anzala alayka alkitaba shine wanda ya sauke littafi akan ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce minhu ayatun muhkamatu daga cikin wannan littafin akwai wasu ayoyi waɗanda suke zartar da hukunce hukunce sai Allah ya ce hunna ummul kitab su waɗanda su ne uwar littafi me ake nufi ai su ne ma makasudin saukar da littafin waɗannan hukunce hukunce don ku fahimci hukunce hukunce ku yi an gane shi yasa wani wuri Allah madaukakin sarki yake cewa فأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه Allah ya ce duk wanda ne sai ya saku saku fa hu hawiya shi wannan uwarsa ita ce hawiya wutar hawiya ita ce ta haife shi ba ita haife shi ba amma da ake nufi dukkan abin da yake yi gaba ɗaya ƙarshe manufar ta koma za ta koma ne zuwa gare ka wannan shi ne abin da ake nufi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su annabawa ɗayan uba ne mahaifinsu ɗaya kowa da mahaifiyarsa abin da ake nufi shi ne shi addinin an gina sa ne akan wasu abubuwa guda biyu abubuwa guda nawa abubuwa guda biyu al wa shari'atu da aqida da kuma shari'a idan aka ce aƙida, suka ce lafzatul aqidati ma'khuzatun min al-aqdi shi lafazi na a ce aƙida, an ciro shi ne daga kalmar aqdu me ake nufi da al-aqdu suka ce al-aqdu huwa ar wa shaddu bi Shi ne a ɗaure a tanke da ƙarfi duk abin da kika kama shi kika ɗaure, to shi ne abin da ake ce ma al-aqdu shi yasa ba suka ce akwai al-aqdu hissi akwai al-aqdu ma'anawi wani abu za ki ga a zahirance ga shi kulle shi aka yi aka ɗaure shi me ake nufi saboda kar ya kudu yanzu in kin ga dabba a cikin ta igiya ake sawa sai a ɗaure ta me ake nufi dan kar ka gudu ko haka mutum yana da wani abu da baya so abu da sai sa shi wani abu sai ya ɗaure duk shi ma ana ce mashi daure mutum yana koye wani abu ya rike shi dan kar ya faɗi sai ya ɗauki ma'ana irin ta ɗaure shi yasa idan mutum ya samu mai laifi aka kai shi kotu alƙali da yanke mishi hukunci aka tura shi gidan yari sai a ce an ɗaure shi amma da za ki je gidan yari sai gaba ɗaure yake ba wannan yana nuna cewa ashe ɗaurin kalmar maana ɗaurin ce aka yi amfani da ita ina fata an gane wannan to kowane mutum malamai suka ce akwai abin da yake da shi a zuciya da ya kudurto shi ya kulle shi baya so ya rabu da wannan abin shine manufarsa to wannan abu aka ce da shi shi ma tsauri ne shi yasa ake cewa aqida to duk abin da zuciya ta kullu kowa kika gani akwai aqida kowa wacce cikin ku tana da aqida sai dai akwai aqida ingantacciya aqida sahiha sannan akwai aqida wato fasila aqida wacce take batacciya misali aqidar musulmi ta cewa babu wanda ya dace da bauta sai Allah madaukakin sarki wannan aqida ce sahiha misali aqidar kiristoci ta cewa wato Allah uku ne akwai Allah ta, da Allah uba da Allah ruhu mai tsarki wannan aƙida ce amma aƙida wato ɓatakkiyar aƙida ina fata kun fahimci wannan to duk abin da aka ce aƙida ana nufin aikin zuciya da Allah ya ɗora wa zuciya za ta a wajen zuciya ake buƙatar sa to wannan shi ake cewa aƙida me ake cewa shari'a suka ce duk abin da gaba take aikata shi baki ya furta wannan shi ake cewa shari'a to me yasa ake ambace shi da shari'a malamai suka ce Allah ya ba wa mutane dama su rinka jotun wannan kefisin da ke faruwa na abin da aka furta da abin da aka aikata shi yasa aka samu alƙalai aka samu kotuna da za su zauna su rinka yin shari'a kan irin wayannan abubuwa to amma ba zai yi na samu wani alƙali da zai iya yanke miki hukunci kan abin da yake zuciyar ki ba wannan zuciyar da ke sai Allah ba da sarki haka ne ko ba haka ba to amma idan kika kunna da baki ba za a yanke miki hukunci idan kika aikata da zama ba za a miki shari'a yanke miki hukunci suka ce shi yasa aka ambaci wannan da shari'a to musulunci an hada shi ne akan wayannan abubuwa guda biyu akwai aqida akwai shari'a to da aqida da shari'a kamar mata da miji ne kenan Allah madaukakin sarki ya hada bisa da tsaki da suka wajen kusa shekin kalaka da zaujai ne wannan kulle shekin daga kowane abu Allah ya sai kalaka da zaujai ne mun halice shi ne mata da miji la'alla kun ta zakaruna ta yi ku zama masu ɗaukar wa'azi masu tunani kowane abu gani biyu biyu Allah shi mata da miji wannan mata da mijin su ne suke haduwa da juna sai wannan abin ya ci gaba da yaduwa ya ci gaba da yawa ina fata ku gane wannan to shi musulunci an gina shi ne akan aqida da shari'a waɗannan abubuwan su ne aka daura wa aure su suka da addinin musulunci idan ka inganta aqidar ka kuma sai ka yi mai sai ka bi shari'a waɗannan su to da mata da miji sun da muke wato aqida da shari'a su ne mata da mijin. to wanne ne mata wanne ne mijin? ga mata da miji wanne ne babba na miji shi ne babba haka ne namiji shi ne babba saboda aka ce a kan wamu da alal nisa'i ko Allah ya ce a kan wamu da ta nisa'i namiji shi ne wato babba akan mace to a aqida da shari'a ita aqidar ita ce nabi ita shari'a ita ce mutai kenan waye ba a ciki na aqida ina fata ku yi to shi yasa za ku ga idan kana bibiyar hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa ala ku saurara ku inna fil jasad mudghatan lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salahat jasadu kullu idan har ta gyaru gangar jikin ta gyaru wa idza fasadat fasadat jasadu kullu idan ta baci gangar jikin gaba daya baci ala ku saurara ku ne wa hiya al-qalb ita ce wato zuciya wani hadisi ya ce inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah baya kallon surar jikin baya kallon zuciyar ki sai dai zuciyar ki yake kallo a kan bayi sannan mai kika da? an fahimci wannan wannan yake nuna zuciya ta fi muhimmanci kenan waɗancan ayyukan na zuciya to su ne ake cewa aƙida shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin annabi Ibrahim da yau mutanen sa wa'azi ƙarshe sai yake cewa yau ba za ta la ba mal yawma la tanfa'u mal Annabi Ibrahim yana gaya musu tashin alkiyama sai yace yawan wani wuni ne la tanfa'u malun wala banun dukiya ba za ta yi amfani ba ƴaƴa ba za su yi amfani ba to me zai yi amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah madawacin sarki da wankakkiyar zuciya ta tafiyar zuciya kun gane wannan to wannan shi ne ake cewa wato shari'a kenan wannan a wannan shi ake cewa akida kenan wannan shi ne kuma wajen kuma shari'a ita ce ne ita ce kuwa? ba sani ba ko kun gane to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to mu ƴaƴa ne na uba ma'ana baban mu da amma kowa da mahaifiyarsa kenan dukkaninsu a wajen aƙida dukkaninsu aƙidar su ne ɗaya dukkaninsu wannan shine layin nan babu sabani a ciki amma a wajen shari'a kowa da irin shari'ar da. an gane wannan kowa da kalar shari'a da aka fasa wani kullum da Allah wani kullum wani kullum جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الله يقول لكل جعلنا منكم dukkanin ku kowa daga cikin ku mun saka mishi shir'atan mun saka mishi shari'ar ta wa min adam mun saka mishi irin manhajin ta amma a wajen aqida ba dukkanin su aqidar su daya ba wanda yake da sabani a babin aqida ban sani ko kun gane sai malamai suka ce to wannan yana da ababin shari'a yadda annabawa suka samu sabani a babin shari'a to ana ce samun sabani a babin shari'a kuma sai a zauna lafiya amma ba za a samu sabani a babin aqida ba idan aka samu sabani a babin aqida wannan ya kudurce wani abu daban wancan ya kudurce wani abu daban to ɗaya musulmi da ɗaya kuma musulmi ba Allah ya sa kun gane dan haka a babin aqida dole ya zama ɗaya duk su imamu malik da su kuka gani sun samu sabani an ce mazhabar wani da wani da wani sabanin nasu a cikin shari'a ne ba a cikin aqida ba aqidar su ɗaya ce gaba da ba sai ko an gane malamai suka ce to ba a ambatar saɓani a matsayin attafaru sai ya zama saɓanin da a zuciyar ma an samu saɓani a zuciya ta abinda na kudurce daban abinda kika kudurce daban abinda ka kudurce daban to wannan ba shi ne addini ba addini an mu dina wala da fihi ku ɗai da addinin gaba ɗaya ku taru manufa ta ɗaya ce manufar ka ɗaya ce manufar ku ka ɗaya ce aƙidar mu ɗaya muka abin nan kudurci wani ba zai ce ga Allah ga siffar Allah ba wani ce ba haka take ba wani ba zai ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da shi ga yadda yake wani ya canza wannan siffar ta bashi imani ya dauki wasu hakoki ya bashi wani ba zai ce ga yadda mala'iku suke wani kuma ya ɗauki akasin wannan da an samu wannan to ɗaya musulmi ne sai ba musulmi ba a babin akida ba a samu sabani to amma a babin shari'a ana iya samun sabani kuma a daga wa mutum kafa saboda annabawa ma kowa an ba shi kalar shari'a Allah ya sa mu gani shi ya sa malamai suka ce duk inda kuka ji Allah madaukakin sarki ya ambaci kar'a da gaba alqur'ani to za ku ji Allah ya yi amfani da kalmar tafarruq ne ba kalmar ikhtilaf in ma kuma kai an yi amfani da kalmar ikhtilaf to ba cin gashin kanta take ba sai ta zo bayan kalmar tafarruq misali a garin Allah ya ce muni bi na ilai wata to zuwa yi mushrike ne eh. Allah ya ce muni bi na ilai kuma yadda kan zuwa ga Allah ba ne ku mi kauyen ku Allah wanda ku ku yi ka zanzan da shi wanda ku waƙi musalata ku tsaye da saka wala ta hukun gina na, kuma kar ku kasance daga cikin mushrikai da Allah ba an fahimci wannan kar ku kasance daga cikin mushrikai kamar mai tambaya ya tambaya yaya mushrikai suke sai ya ce dinan da dinan da ku dinan ku daga cikin waɗanda suka rarraba addinansu wa kanu shi'a suka zama jama'a jama'a kullu hizbi bima ladayhim farihun kowanne daga cikin su suna alfahari da nasu amma wani lafazin Allah ya amfani da shi wata kalmar aka amfani da ita at-tafarruq sai ce min alladhina farraqu shahu ina fata an gane wannan wani wuri yake ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ayyuha alladhina amanu واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم واعتزموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا فيه نعم كبر على ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأنفعتم بنعمته إخوانا نعم. وكنتم على شفا النار فأنقذكم منها كذلك إيه. يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون من إن الذين فرقوا دينهم إن الذين فرقوا وكانوا شيعا لست منهم في شيء آه. إنما ينبئهم بما كانوا يفعلون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا فيقولوا بعد ما جاءهم البينات نعم واولئك لهم عذاب عظيم duka in kuka ga za ku ga Allah a wannan aya yake wa hatasimu bi hablillahi jami'an ku hasaru gaba ɗaya ku yi da igiyar Allah gaba ɗaya mu sai yake wala tafarraqu kar ku rarraba amma wata kalma kai amfani da ita kalmar at-tafarru an gane ko wani wuri yake inda lazina farraqu dinahum wa kanu shi'a wayanda suka rarraba addinan suka zama jama'a jama'a lasta minhum fi shay'in da dai wato kai ba ka kasance ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin su ba a cikin komai da ya samu ka ga nan masu farrasu aka ce wani wuri Allah madauki sarki ce wala ta kunu ta tafarrasu kar ku zama mutane mutane da suka rarraba wata da kuma suka ta ba. an fahimci wannan duk inda kuka ji Allah ya yi maganar kar a to zai yi amfani da wannan kalmar ta at-tafarru ita kuma kalmar tafarru to ba a amfani da duk abin da ya shafi aƙida ma'ana kar ku samu sabani har zuciya abinda wancan ya kudurce daban abinda wancan ya kudurce daban wannan haramun ne a musulunci amma sabani a babin shari'a dukkanin mu aqidar mu da to ba za mu kushe ba wannan kan muna ta tafiya muna ta tafiya a kuma an gane wannan Allah madaukakin sarki yace walau sha Allah la ja'ala an-nasa ummatan wahida Allah madaukakin sarki yace wato da Allah ya so zai hada mutane ne gaba daya sai yace wala yazaluna muktalabina ba za su rushe ba sun rinka samun sabani amma ba ya faɗi wata kalmar sa'ad tafarruki ban sani ba ko kuka da kasu yanzu annabawa suna da sabani a shari'a ko ba su da sabani a shari'a ha ga da qur'ani ya gaya mana wali kullin min minkum shir'atan wa hada kowa cikin ku yana da kala shari'a daga cikin irin shari'o'in annabawa idan misali yanzu mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce zai yi fitsari sai fitsari ya taba wani guri a jikinsa me zai yi sai ya wanke to amma daga cikin mutanen da suka gabata akwai waɗanda idan jini a yan fitsari ya taba jikinki ba zai yi ke wanke ba sai dai ki ne sai ki sa dutse ki ta gogewa dole sai jini ya fito sannan da sai a cikin waɗanda suka gabata akwai waɗanda in mutum ya saba wa Allah madaukakin sarki musamman kamar shirka to sai dai ya samu wani guri ya danna da gudu ya yi ta gudu duk abin da ya samu sai ya fada gudu rami ne ko wuta ne har ya amma mu yanzu a tsumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi laifi da yake yi sai ya tuba kuma sai a tafi tuba akwai wani shari'a ko babu misali ga Allah madaukakin sarki ya babu labarin shari'a da Annabi Musa wasu mutane da suka rike wani wato wani kwarki da suka bauta mishi Allah madaukakin sarki ya ce wa idan qala musa li qaumihi وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم أنفسكم ظلمتم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم نعم فتوبوا qala Musa li qaumi lokacin da Allah ya ce wa annabi Musa a lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane da inna kuntum zalamtum anfusakum lalle kun kun zalunci kawunan duk ka ko mulki dila da rike wannan mulki da kuka kuka bauta shi dan haka ba tubu ila ba shi ku tuba zuwa ga mahalicin to ya tuba yake sai yake fakar du'a ko kashi kawunan zalikum khairul lakum inda bari wannan kuma ya fi muku a wajen mahaifin fata ba alaikum sai ya karbi duban ku in ko kashe ka wannan innahu huwa tawwabur rahim shi mai karbar duba da kuma mai jin amma mu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk laifin da kika yi kin kashe kanki kin saba wa Allah mun gane wannan kaga akwai hukuncin shari'a to haka a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sabanin da bayana matuƙar aƙidar da yake sai aka samu sabani to babu matsala an fahimci wannan abin da ya kawai za a yi ne sabani wata hujja aka dogara da shi misali wasu mutane guda biyu sun yi tafiya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai lokacin sallah yayi da lokacin sallah yayi sai suka ce to yanzu za a yi sallah sai suka nemi ruwa ba su a ya za mu yi sallah mun nemi ruwa mun nemi ruwa ba su ba sai suka yanke shawara sai suka yi kai mama suka yi sallah bayan sun yi kai mama suka yi suna yin gaba kana sai ga ruwa sai dai yace a ga tunda mun ruwa kuma sai mun sake eh yake to in har sai na sake sallah to dan ya kake gida ba sun samu tabani ko ba samu ba da suka samu tabani sai dai yake to ba ba ni bari sake kai ka je ba ka sake sai dai ya sake in ɗayan kuma bai sake ba da suka zo suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai annabi ya samu wanda bai sake din ba annabi ya ce azabta sunna ka dace da sunna sai kuma wanda ya sake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walaka ajrun marratayn kai kana da ladan kala biyu ladan sallah da kai da kuma ladan sakewa da kai waye ya kuskure a cikin sabanin da ba zo cikin saboda aƙida ɗaya ne kuma kowanne da abin da ya dogara ina fata an fahimci wannan to amma wanne ne ya wanda aka ce ya dace da sunna ko wanda ya samu lada kana ne na wanda ya dace da sunna shi yake ba tarin da ake bukata ba in ka je gaba Allah so ake ka dace da sunna Allah ya sa mu gani Allah ta gafarta mana to kuma wannan ya nuna akwai sabani a gaban manzon Allah ma ana samun wannan sabani amma sabani a shida ne ba a shida ba a cikin shari'a ne shi yasa duk imamu Malik da imamu Shafi da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal da sauran sun samu sabani ne a cikin shari'a ba a cikin aqida ba a aqida duk aqida su daya ba wanda ya ce Allah kadai za ka roƙa wani cikin su ya ce a ana iya roƙon wani shi ma yana da matsayi da daraja mu bai ci wannan su wannan shi ne yi su dan haka sabanin da suka samu za ku samu shari'a misali kalli sallah sallah karanta fatiha a sallah farilla ne ko ba farilla ba farilla ne a iske yi kuka hau idan kuka hau suka ce abu farilla ne to ana nufin in ba ka zo da wannan abu ba babu misali an ce wannan farilla ne a sallah in baki zo kin yi shi ba to sallar babu to amma a fahimtar maliku karanta fatiha farilla ne a sallah haka ne ko ba haka ba kuma farilla ne a kowace raka a jiya karanta to wannan ba shi ne fahimtar imamu shafi imamu shafi shi fahimtar da farilla ne karanta fatiha a sallah amma a raka a ɗaya sallah idan dai a raka a ɗaya an samu an karanta fatiha to ai an karanta fatiha saboda haka sauran in ka ga dama ka karanta ba karanta ba wani ɗaya menene dalilin da yasa imamu da yake ganin wato karanta fatiha farilla ne a sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tujibu salata illa bi fatiha sallah ba za ta isu ba sai da me sai an karanta mata fatiha dan haka imamu malik yake ganin sai an karanta fatiha shi imamu shafi ya ce eh babu takka sallah ba za ta gudu ba sai an karanta mata fatiha amma idan an karanta a raka'a daya an karanta fatiha a sallah ko a karanta ba yace to dan me za a ce gudu raka'a ba dole sai an karanta to gaba da wata shi da fahimtar abu hanifa ba shi ni ba ma yake ba dole bane sai an karanta fatiha a sura shi kuma yau me da ta yace Allah ne yake fakara umma ta yassara Allah yake fakar da abin da ya muku sauki na alqur'ani yace sanan da hadisin musibu salat annabi yana koya wa wani sallah sai yake fakara amma ta yassara ma aka min alqur'ani ka karanta abin da ya maka sauki na alqur'ani kaga wayannan duk wani sun samu sabani ko ba samu sabani ba akwai wanda ba musulmi ba a cikin su akwai wanda ya kafir da wani a cikin su akwai wanda ba zai wani sallah ba a cikin su kowa ya yarda tattare da cewa a fahimtar sa wani fahimtar sannan gurguwar fahimtar ta shi fi inganci amma ya yarda da musulunci wancan ya yarda da komai saboda aqidar ba ta da matsala mu abin da muka samu a Najeriya aƙidar ce take da matsala wancan abin da ya kudurce daban wancan aƙidar da ya kudurce daban wani zai ce Allah yana sama saboda ya karanta alkurani Allah mai wajen sarki ya ce yana sama wani ya ce Allah yana kullina akwai bambancin aƙida ko babu wani ya yadda Allah yana da sunaye da sifofi wani bai yadda a jingina wa Allah sunaye da sifofi ba aƙidar ɗaya ce akwai bambanci to wannan bambancin na aƙida shi Allah ya hada mu Allah madaukakin sarki ya sa mun gane Allah madaukakin sarki ya ce to abinda aka muku wasiki da shi gaba ɗayan ku annabawa daga annabi Ibrahim daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa shine abin da aka shar'anta muku kuma na addini ma wasa bihi nuha wallazi auhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa in ba ku gane ba gaba da an akimu dina sai ce wala ta tafarraqu fihi bai ce wala ta talibu fihi Allah ta kun gane karatu wannan yake ce ka'ida Allah ba mu tafi ce wa aka zana minkum nisa nisa kangare da wayannan mulki alƙawari wato me ta da su sai Allah ya ce ne Allah ka ɗauki sarki ce da ya tsala sadiqina an sirki don wato ya tambayi masu gaskiya akan gaskiyarsu waɗanda suka yi imani a tambaye su akan imanin waɗanda suka yi aiki na gari a tambaye su kan aikin su na gari sai ya ce amma wa adadin zalimina su lilkafirina an tanadar wa kafirai wayanda ba su imani ba wato menene azaban mulina azaban alima azaba wacce take mai radadi Allah mu da sarki ya tsare mu daga azaba mai radadi abin da muka faɗi ne Allah ba mu da ya ba mu ikon aiki da shi kuskure Allah ya ce mana kuma shi ne kata magana gudun mu wannan